ina ga zan fita domin so nake yau yau in allah ya yarda cikin hakuncin ubangiji sai mun sa cikin makwabta wani sai ya yi mara domin allah da sai an tada hayaki a gidan nan eh za mu ci ɓuyi yayi eh. allah ya yarda allah ya bada sa'a to abin abin abin zai na dawo a malam na'am kai ta daɗi kake a gidan nan magana yaran da tafiyar su binni baka ce komai ba ake ji ni na gaya maki in ta ni ne ni fa na yadda na amince su shiga duniya inna a rariwa su aga ƙasa na mayar waciya su wata ya su nemo ɗan abin da za a sanya a bakin salati to a'a ke sau iyaka son 'ya'ya kin ce ke ba so su zauna sai a zauna ai haihuwar guzuma eh, amma ya ka lura da lura suke ciki ko kafi kowa sanin halin da suke ciki a cikinsu idan sun je birnin waye zai lura da wani waye zai ta da wani hata tera to shi Allah ba ya san hikimar da ya mamu su ba daya gare gare daya kuma sai dai kawai da dan dai bihin ne da baya cewa daya kuma yana ne shi su din eh ha ai su kai dan ba kya shiga birnin nan ne ba kina gani ke bari in gaya miki a bariki akwai wannan gaba ɗaya haka Allah ya shi a dunkule ba fuska wani ba ya murguɗe sama ma kawai rana kaɗai Allah ya bashi ikon gani amma yana nan cikin randa bawo gurin jujjuya motocin nan yana nema gurin Allah kuma Allah yana bashi mu da mu gode Allah ma wannan yana gani in ma an miƙa wa makahon ne in an ce a kawo canji in za a cuce shi kurman yana gani ya fusgo masa abinsa da ƙarfi da yaji man kin za kina ta abin ana ta gaya miki ki bar yara su je su nemo gurin Allah ki eh, ya zaki ta zaki tunda abin da ke ganawa kenan to shi kenan ni dai gaskiya ba a san raina ba wallahi ban amince ba kuma dan dai kana nuna kai uba ne kafi ni karfi a kansu sani makaho mai tambarowar kokon da lafiya shi ya yawwa fito fito fito kai kai ne mai ido Eh, biyu ba eh, dakata ngo to eh, kar ku tsaya ku tafiya ku bar ni kai ina zuwa to Allah to annabka ji kuna ji maman ku ba ta nan ta tafi ta mutu ta ta mutu ta fita ba ta gida ku maza maza kafin ta dawo ku yi nisa ku je bariki bariki don Allah kai kai ne mai kunne kana ji na dan Allah dan annabi ka ƙara ga dan uwanka hmm. kar ku kula matsiyaci ku bi masu arziki Allah ya taimake ku daga mun gani mu kwata kala wanda ba daga mun gani mu kwata kudi mota in an samu ina so duk abin da Allah da ya hore baba kana son mu kana son mu baba ina jin ka baba yawa don Allah don annabi kai ka rike dan uwanka don mm. Allah don annabi eh kai kuma baya da ido babu ka rika kulawa da shi nan eh, kula da shi nan eh, kula da shi amma yana ta abinci ya ta kula eh muje dan eh, kula da shi maza ka baba kana mu dan tulo ma mota ba. mota Allah Allah Allah ya fa yawa kai maza kai maza yawa to alhamdulillah Allah Allah Allah ya tsare Allah ida da ku lafiya Allah Allah Allah ya tsare Allah ida da ku lafiya eh Allah isa an tafi a sa'a eh ita kuma wannan sai mu ga mu ji ki. abin nan ƙaryar bana so bana so